wani wani sun ce wai wasu daga cikin ɗaliban ilimi suna suka a kan inda taimiyya suna zazzaga ta suna shimata ta a kan wai ya saba wasu ababa wanda suke a kansu to wannan kuskure na Inda taimiyya ko ya saba maka ba daidai na soke shi ba matsayi ne matsayin mujtahidi ibn taimiyya mujtahidi na kuma an faɗi mujtahidi idan yayi idan yayi sawaba sha da lada biyu in ya kuskure sha da lada guda in taimiyya mutum hindi na amma na tajihi ba na laki ba bai kai mutum hindi da laki ba allah idalaki ki ba allah kai da yake shi na da masaba da yake biye da ita masaba ta amurni hanbali shi ke biye da ita sannan kuma ta da haka na sha tajihi ya kai matsayin shi ta tajihi ko maluma sun da zama ne mutum hindi ko ba ka yarda ba maluma sun da magabata an ji ba matsayin an kai ya kai a ce mai mutum hindi kuma ya kai da yau hakan ga matsayi ne idan ya samu kuskure shi na da lada guda in ya samu shi na da lada ne kuma ba a zagi mutum ba a suka ne saboda abin da duk hango ya faɗi ya faɗi shi da hasken da Allah ya ba shi da basira haske na wanda Allah ya tusa musu da lokacin su abin da sun ka faɗi shari'a zai koma musu in ya yi kuskure zai koma ma shari'a in ya yi sababa zai koma ma shari'a dan ko kuskure ya yi ba shari'a zai koma ma dan wasu sun bi shi akan kuskure ne ashe da shi da wanda ke shi akan kuskure dukkanin su ba wanda adali sai ba ka kuskure na barno barno malum masu zage a dinnan shi kuskure na wanda ake bishi kai amma in ka san haka nan ba ka bishi akan kuskure wanda ba ka sai dai ba ka da lada man kalla da alim da ke Allah hasali amma Allah kawai ma yadda ba kawai ma yadda ba eh. wa kawai man Allah da aliman da ki Allah salima fa مدلك وقول من الله man qallada الله سالم غير salima gairu mudallaki ake gare shi sai in ka bi shi da kauli wanda ala jiki ko mashuri ya ka bi shi kauli wanda da yiki wanda ba ka samu lada don haka ga kuskure ya suka yi jami'a magabata sun yi shi kuma sai da aikin da yake kokarin da yi kai mutum na so shi diba shahidul hakim yusuf da fani da zuwa wada aka duk adalci da aka yi yusuf na fani ya adalci ko kana ganin ki da baka baka kishin waliyai da sunna da kalamomin waliyai kamata ko to da ci da kai baka adalci muna tare da shi wani bawan Allah ya tambaya ya ce shi idan ya ba ɗa ne ko mahaifi ne fatan layya ba shi da laifi babu laifi ka ba ɗan ka fatan layya ko mahaifi sadaka ce sadaka ana ba mahaifi ta ana ba ta kuma wani bawan Allah ya tambaya a kan zance mai ahadari da ya ce wa man eh, salla da gairi wudu'in Amina wa huwa kafirun wal iyaz billah zance mai ahadari ne ce wa man salla da gairi wudu'in amidan wa huwa kafirun kina nufin wanda ya salla babu alwala babu taimama kuma ya kudu ta halacin hakan shi a kafiri mani ya kada ta halla ba ta fada duk wanda ya salla bi gairi wududi babu alwala babu taimama shi abadan wududi ya aka yi shirka halin la a ga wannan ya ka yi shirki na halali za kasa samu abin da sun kasa wa ma sallah bi gairi wududi wanda salla ba da alwala ba da taimama ba kuma ya kudu ta halarci haka nan to ya gaɗe ta wa asima ilayhi da rumata amma kuma yayi da ya kudu ta halarci haka wannan kiri shi na faruwa kamar wanda aka tashi da sallah sai ya rihi kaga an riga an yi alwala za a sallah kila ba kona sai ya rihi kaga zai ji kunya a ga kuma tashi ya koma alwala ga shi kuma za a tafi da sallah ko to kila shi da abin haka rashin jama'a amma bai da shi mai sallar nan to kaga in ya rufe mashi da yaro saboda cin ya kurta da harancin yan aikin da aikata ya san aikin da aikata shi akan haranci to amma in ya kasance mai mai da sallah nan ba ya halatta da ya sallah babu alwala babu tema wannan ya kaɗa wannan ya ce ala shiga mallan shakku ya halatta mace ta bi liman a cikin gidanta Kina halatta mace ta bi liman a cikin gida mun ta bayani ne ce inda aka yi ya ce ku da ya koyi da liman in tana cikin gidanta shi ne ya fi ko kuma ta yi sallar da ita dai in ya kasance inda koda wuta ta ɗauke ta ta abin nan koda lasifika ta ɗauke inda ya kasance tana da sautin ladar to ta koyi da shi babu ko a yake sallah ta saboda in kai sallah tare da jama'a ka da lada 27 in kai sallah kai kai ka da lada guda amma in ya kasance speaker na iya dokewa da rikici to ga kai sallah ce ta kare wannan ya yi tambaya akan hukuncin shafa kwalli ga namiji a shafa kwalli ga namiji al'ada ce ta mata makaruhi na shari'a ta hana ta kara ne zai ne sai haka mai tsara ya ce shafa kwalli a ce ta mata ba kuma maza na don hakan ga wanda sha hankali ya yi ɗabi'a sun a mata ya yi makaruni wannan ya ce alal dan mallan yana tambaya game da hukuncin kuɗin da aka ba malamai a wurin ɗaurin aure har suna rigima wata rana wurin rabon to da sa'an nan kuma ina tambaya game da zuciyar da aka ba su a irin ta suna haka da kuma abin da aka ba arbiki da dai irin irin waɗannan kayan a tambaya ga yadda a ɗauke cikin kwalli mai magana mun ka ce ka ruhi na shi a cikin nasi na risala amma in ya kasance saboda rashin lahiya ta mutum ya sha baro don a yadda irin wannan kudura maluma su fita da shi wannan kuduri na ko da ka samu mutum sha amma in babu irin wannan kuduri shi ne mutum ɗaya daukawa ɗayyarsa to wannan ya yi makaroni dan miliyan misali haka mai sala ce a bayani akan abin da aka ba malamai wajen ɗaurin aure har ya kasance suna fada a kai duk wannan haramun ko ba ne suka abu yau dan duk wanda ne da zai mai aji ya zo na kun shaida shaidu na aka zanya duk wanda an ka ba kuɗi ya amsa a kan shaida ya zama futa ba shaida ko ma ne ta ba fajo shi a cikin abin ba cikin harka abin nan kuma ko ma ne ta ba fajo ko an shi amfani saboda shi ba da shaida to ya zama futa ba shi kuma ya amsa haram don haka ga haramun na amsa kuɗi da aka masa wajen ɗaurin aure sai dai a ce ga sadaka don haka wani bi in an ka biyu aka ce ga sun ci to ga sadaka aka ba in ba da niyyar sadaka aka ba su a wata wannan hanya haka a ina ya tuna wata ranar mun zo ɗan mai aure sai ce a ka a ka aka ce babu ce mai ɗora za shi kuɗi a ba a ni ya a kalma ya ce ni ma ɗora aure ce aka ba ciya wadda aka ba malami ta yanka ta suna in an shaɗa ta sai an yi haka nan ya shaɗa ta sai an baya zuciya to ya haka kuma so ka baya sun yi haka amma ana ya shi kuɗi na yanka ne gyara ta yanka babu hukumi ana yi ta nawa za a biya a yanki ana ba ta za ka yanki wanda babu hukumi amma mai yawanci mai yanka saboda Allah shi ka yanka abin da aka ba saboda Allah aka bashi shi ba ijara ta ya amsa ba ya amsa akan sadaka wasu sun bayani akan haka sun ce da malami wanda ka haka ne akan karantarwa da malami wanda ya ka hauka ne akan limanci da malami wanda ka hauka ne akan lalaci duk irin wa'annan da kansanai duk ya kasance babu kuɗin da aka ba su da laifin mali to abinda iyayen yara suka tara suka ba yara masu karantar da 'ya'yansu ko kuma abin da ɗalibai suka tara suka ba malami mai karantar da su to wannan sun ba shi saboda Allah shi ya karta shi saboda Allah su kuma sun ba shi saboda Allah wannan shi a cikin at-tibyan bi ala kamatul buhari na wannan imamu wuri sai sai bayanin rabi abinda aka ba rabi shi wannan na ba komai gare shi a shi a can a wannan a nawawi cikin shan na mahatan majmu'u nashi ya kawo a yi wani abin talibin zafi anhu a ya ba arin yake wanda ta yi albinta ko ga Hassan ko ga Hussein ko daga cikin iyalai ya ba ta fahalu na rago Thank <laughs> you.